Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Shirin na kasa ba kasawa ba ya danko ɗaya daga cikin 'yan Najeriya wanda suka samu halartar taron nan na Mandela Fellowship wanda ake kira a Hausance tsarin koyar shugabanci daga matasa ga matasa a duniya baki ɗaya. Mun samu ganawa da Isiyaku Adamu Gombe dan mutanen Gombe kuma shugaban kungiyar makafi ta Najeriya wanda kuma ya samu halartar wannan abu da aka yi na shirin koyar da shugabanci ga matasa 'yan Afirka musamman. Salamu alaikum rahmatullah. Amin alaikum salam. To da farko da wa nake magana a cikin shirin namu na yau. To sunana Ishaku Adamu Gombe, shugaban kungiyar makafi na nigeria. Mm. To Malam uh, Ishaku barka da warhaka ko in ce barka da zuwa Amurka. Mai sauraro zai ce a na Najeriya kuma gashi a Amurka to a bakin waka an ce a bakin mai ita tafi ya za mu ji tiryan tiryan a bakin ka in mai sauraro ya yi haƙuri. Eh. Ah, da farko kafin mu je ga jinyar da aka yi harka taho nan amurka me ka fahimta da kalmar nan da bahaushe yake amfani da ita wurin kiran wanda suke da bukata ta musamman ta cewa nakasassu ne na farko dai kalma tana da ko kuma harci yana da tasiri game da yadda mutane suka fahimci abu da kuma yadda suke daukan abu so a ce mutum na kashashe ko kuma a ce kalmomin da mutane suke faɗa ba zai haifar da ɗa mai ido ba duka gaskiya wannan ba kalmomi ba ne wanda suka dace kuma ba a mana adalci wajen irin wannan faɗan kalmomi idan ka ce wa mutum na kashe shi wato abin da ke wato kamar ya na kasa ba zai iya yin komai ba sai yadda aka yi da shi wanda kuma gaskiya ba haka ba ne hmm. wanda lokaci da kuma tarihi da kuma zamani ya gwada mana kan cewa duka wannan kalmomin ba su da tasiri kuma ba hmm. yadda ake ɗaukan ba haka muke ba mutane da yawa wanda suke da ido ko suke da hannu ko suke da kafa suna kasa cimma abubuwa da yawa a rayuwa sai kuma muka ga gashi zamani ya zo da cewa masu wannan irin bukatu na musamman na rashin wata gaba ko wani ido sai gashi suna cimma abubuwa da yawa a wannan zamanin wanda hakan ya karyata cewa su ba sa iya komai a rayuwarsu sai a yanda ake da su wace irin kasa kake da ita alhamdulillah ni mara gani ne ba na gani tun ina ɗan shekara bakwai mm. Allah ubangiji da rabe ni da rashin gani mm. kuma da haka na tashi da haka na yi primary da haka na yi secondary da haka na yi digiri na farko na yi na biyu kuma yanzu yana shirin digiri na uku in Allah yadda. Mm. To dan ba ni karamin tarihin yadda rayuwa ta fara a cikin minti biyu ko uku. To kamar yadda na gaya maka na samu rashin gani tun ina ɗan shekara bakwai kuma iyayena suka kai ni makarantar makafi na bauchi mm. kuma inda na yi makarantar makafi a bauchi daga nan na je na yi sakandare na a jos na dawo gida gombe inda na yi jami'ar jihar gombe inda na karanta political science ko kuma kimiyyar siyasa mm. bayan mun kammala bayan mun da daga botan ƙasa su jami'a suka duba wasu daga cikinmu suka mm. ɗauke mu aiki eh. kuma suka tura ni ƙasar ingila inda na je na yi digiri na na biyu a bangaren siyasa da tattalin arziki mm. wanda kuma na dawo yanzu ina musu aiki a eh. gudun su to bayan nan ganin cewa kungiya na haɗin kai yana da daɗi don su suka zo gidanmu a wancan lokaci suka ce mm. a sa ni a makaranta so mm. bayan na gama makarantar. Oh, su kungiya su suka kiran da a saka a makaranta lokacin da kake karami. Eh kware da gaske su zo har gida suka samu kakana suka ce a kai ni eh, makaranta. Eh kungiyar ta irin mutane haka masu na kasa ko kuma bukata ta musamman ta makafin. Eh, eh wanda yanzu nake shugabanta na kasa. To tun kana yaro take kenan. Eh tun ai tun 1968 aka kafa kungiyar a Najeriya. Masha Allah. to bayan sun zo suka faɗi kan cewa kai ne makaranta to nima bayan na gama suka zo suka ce to ya kamata mu matasa mu shiga cikin kungiya kuma alhamdulillah muka shiga na yi sakatare na kungiya na jiha kuma na yi sakatare na kasa yanzu mm. kuma a dubu biyu da goma sha biyar aka zaɓe ni shugaban kungiya a zaɓe mu da muka yi a lagos wanda mm, mm. yanzu muna ci gaba da gudanar da wannan kungiya wanda sakatariyar mu tana lagos to kenan kai ba ma arewa ce kungiyar ba kawai kudu da arewa ne guda ɗaya ce guda ɗaya ce mm. jihohi talatin da shida har da abuja duk muna da eh. membobi kuma sakatare mu tana lagos to masha eh. Allah to eh, malam isiyaku al'amura na bahaushe ko in ce na mutanen arewa da na kudu ba sai an gaya maka ba yaya na kasa take in aka ce wannan yana da wata bukata ta musamman a jikinsa a kudu da kuma arewa ya za ka haɗa abin tun daga ƙungiyar can tana da reshe a kudu da arewa gaskiya abubuwa ne mabambanta guda biyu hmm. mu na farko yawanci a arewa idan aka samu na kashashe hmm. a cikin biyu abu ɗaya yana faruwa hmm. ko a yi watsi da shi ko kuma a masa rikon da ba zai yi amfani ba eh, in an yi watsi da shi abinda nake nufin watsi da shi shine ba za a kai shi makaranta ba hmm. za a kyamace shi a boye hmm. shi daga baya ya fara shiga bara hmm. shikenan ya shiga duniya ya ta yawon barace barace daga gidan sarkin makafi sai gidan sarkin guragu inda zai ta kenan ba ruwansa da yan uwansa shikenan so kaga ba a bashi kulawa nan musamman ba an yi watsi da shi ko kuma a gwada masa gata a riƙe shi a hana shi komai a hana shi makaranta a masa komai sai daga baya kuma ya zo ya zama mutane ji daɗi. Mm, dan ba abin da zai iya kanshi. Dan ba abin da zai iya yi. Mm. Kuma ba za a iya ci gaba da masa abin da ake masa ba. Wataƙila wanda suke masa ma kau. Haka. To sai ka ga a cikin ɗaya ko a cikin biyun nan ɗaya yake faruwa a tsakaninmu na kassun arewa. Mm-hmm. Yi mafiya yawancin mu. Mm. So amma a kudu gaskiya tsarin daban ne hmm. wanda yanzu maganan da nake maka shi shugaba da na karba a hannunsa ma'aikacin banki ne wanda ya kusan manajin director a access bank yanzu haka yana headquarter a lagos hmm. marina o oh, ba haushe ba a ba haushe ba hmm. ne dan akwai ne to wanda makafinmu ko da guragu ko da abun nan surga sun ci gaba na farko al'umma tana ba su kulawa na musamman kuma ana kai su makaranta bayan kuma sun dawo daga karatun kuma ana daukan su aiki kuma aiki mai daraja yanzu misali duk makafin mu ko guragu da suke aiki arewa mm. sai dai ka samu suna aiki a ma'aikatar makafi ko kuma a kai su wani social welfare a mm. a jibge a nan yau a jibge a nan babu mm. wani albashi na musamman babu wani kulawa na musamman da ake su. so wanda su kuma zaka samu ni a kudu na san makafi da wanda suna aiki a NNPC na san wanda suna aiki a bankuna na san wanda suna aiki a kamfanonin mai wanda su riga sun ci gaba kuma suna taimaka al'ummansu to mm. kaga ba za a kwatanta da ko kaɗan da mutanenmu na ko kuma na kasassun mu na arewa da kuma irin daukan da ake mana ba. Eh to to kaga kamar misali ni yanzu a matsayina na Usman Ahmad ba ni da wata nakasa a jikina ko kuma wata bukata ta musamman a jikina amma yanda ake kallo ko kuma ake tarairaya ko kuma ake muzantawa da makamantansu ga mutanen da suke da irin wannan bukata ta musamman abin yana timin rai to ya aka sauran mutane abin bai damun mutane ne ko ya kuke ganin bahaushe bahaushe yana da tausayin da kasashe ko kuke gani ko ko san shi yake ko ko san eh, inna uwa mu ne san ya sha ya shanya kafarta wato abu ne mai dan wahalan ganewa hmm. a kai tsaye ba za ka ce bahaushe ya tsani na kasashe ba sai dai mu ce watakila bai san me zai yi da shi ba ko kuma bai san amfaninsa ba hmm. in na ce bai san amfanin sabon da yake nufi ai hmm. misali idan ka san amfanin mutum to zaka tarairaye shi kuma zaka masa duk abun da ya kamata domin ya amfani kansa kuma shi ma ya zo ya amfani al'umman da yake ciki to wannan tsarin kwata-kwata ba mu da shi a arewa kusan an ɗauki na nakashashe cewa da abun da ya dace da shi shine bara har mm. zaka ja ko wani karin magana da malam bahaushe yake yi zaka ji an ce wannan bai tsaye da kansa inda Allah ya ajiye shi ba mm. wato abun da bahaushe yake nufi shine akwai inda kai Allah ya ajiye ka matsayin kan nan nakashashe mm. shi ma wanda ba na nakashe ba ko inda Allah ya ajiye shi kamar misali aga aga gurgu yana kamar misali buga kwallon kwando misali Um, a ga gurgu yana kullun kwando ko kuma a ce a ga gurgu ya dogara da kansa ko ya zama tela ya zama tela ko hmm. kuma ya yi wanka tsaf ya fito ya hmm. sai ka ji an ce wannan wannan bai zai da kansa inda Allah ya ajiye shi ba hmm. wato akwai inda Allah ya ajiye ka a ganka a cikin tsumma a cikin raki kana roƙo ana baka sadaka to in kai wannan a arewa matsayin ka na shi to ka aje kanka inda Allah ya ajiye ka an fi sa ganka eh. kaman ka zagi sama <laughs> yawwa <laughs> abin da suke nufi kenan. To Isiyaku Adamu Gombe sai Allah ya kai mu wani makon za mu ci gaba da tattaunawa tare da kai a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba nan da mako daya ko biyu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin shi Isiyaku Gombe shugaban kungiyar makafin Najeriya sai kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.